Rahim. idan Naira. Babi na ashirin da tara. Umma da ke jan numfashi ta ƙurawa amal idanu tana sake shiga tashin hankali. Idan har wannan ita ce Maryama sun shiga uku. Ta tabbata kenan da karuwancin suka yi amfani suke ƙoƙarin dawo da aƙil hannunsu. Inna lillahi sun shiga uku da wannan masifa. Hajiya Maryama kallo ɗaya ta yi wa amal da suturar jikinta ta ɗauke kai. saboda ko ina gidan cin jikinta da zuciyarta yake yi kamar wuta na balbala a jikinta da zuciyarta take ji ita kanta amal ba wani kallon sosai take yi musu ba sai dai ganin irin kallon da umman ke yi mata da kuma ƙazantaccen kallon da hajiya maryama ta yi mata ta ɗauke ido ya sa ta ɗan matsa fuska ta ƙara su, ba tare da ta sake kallon ko inda suke ba don bayan zafi fushi da tashin hankali babu abin da yake bayyana a fuskokinsu. Da muryar ta mai natsuwa kai tsaye ta ce, Momi me ke faruwa a nan? Wannan baƙin fa. Ba su yi kama da mutanen da yake kawowa gida ba. Komai lafiya kuwa? Kafin Hajiya Zainab da kwata-kwata ba ta so fitowar Amal ba ta yi magana cikin wani irin zafi da ya gama cinye zuciyar Hajiya Maryamu da Umma. akan maganar Zainab ta farko a kansu da wadda 'yarta ta zo tana faɗa yanzu. Wai ba su yi kama da mutanen da take kawowa gida ba. Su waye a gurin? Umma ta katsa amal ɗin cikin zafi da baƙin cikin zuwansu nan ta ce, Mu ba irin ba inda ke zuwa ne nan ba, saboda dama ba gurin zuwanmu ba ne. Ki wuce da uwarki za mu yi magana. Gurin Zainab ta mai da kallonta cikin zafin maganar su da ke cin zuciyoyinsu ta ce, tarbiyyar da kika zaɓar wa kanki da ‘yarki kenan rayuwar da babu tsafta da tsoron Allah a ciki wannan yanzu duka rayuwarki ce ke ce kika yi ra'ayi kika bi mu yanzu tamu rayuwar muke magana a nan wacce kike ƙoƙarin shigowa kallon bakin umman hajiya zainab ke yi saboda kamar bata gane maganganunta ba don suna sauri cikin faɗa da fushi a hankali zainab ɗin ta sake kallon su cikin natsuwa ta ce hajiya ina wuninku barka da zuwa ku ƙarasa zama cikin wani irin zafin raina musu hankalin da take yi. Hajiya Maryama ta kalle ta tare da matsawa gabanta. Idanuwan ta jajir ɗauke da wani ƙuncin ɓacin rai ta ce, Zainab ba idan naira kika zama ba ko karuwar duka duniya kika zama. Ki sani har gobe mu ne a gabanki. Ni ce a sama da ke, saboda ni kike a nan tsaye saboda alfarmata. Tabbas saboda ke nake tsaye a nan saboda ke ce kika haifi Zainab Adamu. sai dai wacce take tsaye a nan ɗin da kike magana idan nera ce wacce ba ta da alaƙa ko ɗaya da zainab adamu bare waɗanda ta ɗauka jininta a da idan nera ba ta san abin da kike magana a kai ba ki faɗi abin da kika zo nema a gurin idan nera shugabar karuwai cikin tsawa mai ƙarfi umma ta tsaya gaban zainab ta ce idan me kika zama maryama yayar manyan idanuwanta da suka fara sauyawa ta watsawa umman kai tsaye tana danna fushinta ta ce ita ce za ta yi magana saboda ita ce na san na taɓa haɗa jini da ita a baya kin faɗa kuma na riƙe cewa ba ku da alaƙa da ni mai ya faru yanzu Alakar ta dawo ne kun san ni wadda kuke tunani ba ta nan ta mutu wannan idan nera ce duk inda za ku tambaya ku tambaya babu zainab adamu baiwa 'yar aiki kuma mai renon gidan marigayi Asadullahi. Hannuwan Umar ke wata irin rawa ta ɗaga a zafafa za ta kai wa Zainab ɗin mari. Aka yi wa hannun kyakkyawar riko Amal ce wadda ran ta ya gama ɓaci ba tare da ta gama fahimtar me yake faruwa ba tsakanin nasu. Amma dai abu ɗaya da ta sani shine, ko ma mahaifiyar momin ta ce wannan ba za ta dake ta a gabanta ba. Daga Zainab har Hajiya Maryamu da umman hannun Amal da ke riƙe da na umma suke kallo. Kowannensu zuciyarta na ƙarasa shiga firgici da tashin hankali. Jikin umma rawa ya ɗauka saboda masifar Zainab ba su yi tunanin mata kai hakan ba. Bakin umma na rawa ta ce, Zainab kin ga abin da haihuwar titi take tattare da shi ko? Kin haifi 'yar aure kika hauro kika haifi 'yar titi. Hannun Amal da ke riƙe da na umman ta karɓa tare da kallon umma, haƙurinta na ƙarasa ƙarewa ta ce, Da wadda na haifa da aure da wadda na haifa babu aure duka ‘ya'yana ne, ba su da bambanci a gurina tun da ni ce na haife su, kuma tarbiyyarsu da rasin tarbiyyarsu duka matsala ta ce, da ta shafi iya wanda na sani ko kuma nake da alaƙa da su. Kallon Hajiya Maryama da idanuwan take gab da zubar da hawayen da take ji, kamar ta mutu a take ta huta da baƙin cikin haɗa jini da Zainab. Zan kama ‘yata mara tarbiyya masu tarbiyyar za su iya komawa inda suka taho. kazai ta hajiya Maryama ta da cewa, Har abada ba zan yafe wa kaina ba, na sako ƙafata a gidan ƙazamar rayuwarki. A kan ɗana na zo wanda idan har kin yanke alaƙar da gaske, to ina son daga yanzu ko sunan Aƙil Asar kada ki sake faɗa har mutuwarki Zainab. kamar yadda kika goge wa ‘yarki sunan Maryama kika maida mata wani sunan, to ina son yau ki goge ɗana daga rayuwarki. Idan har kin san ke ba Zainab Adamu ba ce baiwata, ‘yan reno na ke da ƙazantar ki fita daga rayuwar Aƙil Asad. Aƙil Asad dama yana da mahaifiya? Yana da uwa ya kamar ta mutu ba ta da duniya ba ta da amfani? amalce ta katsa Hajiya Maryamu da maganar tana kallonta da ɗan mamakin da ya fi yi wa Umma kama da na wulaƙantawa. Kallonta suke yi, Umma da Hajiya Maryama, banda Hajiya Zainab da ta rintsa idonta saboda ba ta son Amal ta shiga wannan faɗan. Da tun ba ta zo duniya ba ita kanta yake. Faɗa ne na mahaifiyarta da ta daɗe da mutuwa ya dawo kanta. Ba za ta so ya zo kan ‘yarta ba. Idan ban manta ba Aqil asa shine wanda yake kwana a get ɗin gidan nan saboda son ganin Momi. Daman yana da mafaɗa, yana da dangi har ma da uwar da ta haife sa. Na ɗauka shi ma ɗan titin ne kamar mu saboda a lokacin da yake kwana babu alamar yana da uwa har ma da Umma ta kalla ta ce, waye wannan? Ke cewa. Ko ma kuɗin su waye a gurinsa ko kuma a rayuwar Momi ta ce ba ta da alaƙar yanzu. Za ku iya tafiya. Za ku iya gane hanya. Ɗan ɗaga muryarta da ba ta rawa ko sauyawar sauti don ɓacin rai tai ta ɗaga murya hankali kwanta ta ce, Bilkisu zo ki nuna a baƙi ƙofa sun manta inda suka shigo da alama. Bilkisu da Mufida da suke tsaye ƙofar shigowa ba su ƙaraso ba, tun lokacin da umman ta so marin irin naira, rawa ƙafafuwan take yi zufa na tsiyayowa ta cikinsu kamar mai fitsari. Mafida ma da idan ta fahimci abin da ummanta ta fahimta shine idan naira ita ce wadda A'il yake cikin ƙunci domin ta shekaru masu tsayin nan. Umma ta ce musu ta mutu shine sanadin da yake wannan halin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un suke maimaitawa a tare. Waye Maryama da ya sake sakawa Mufida sunan suke kiranta da mafidan? saboda suna da tabbacin ba Umar sai yi wa takwarar ba. saboda kai tsaye a ranar da ya saka mata sunan ya ce Little ɗina na maida. Zainab ɗin ce Little? Sauya suna ce daga Maryama zuwa Zainab ne? Shin idan Naira ɗin ita ce dai da gaske mamansa da aka ce ta rasu ko kuwa dai ba su gama fahimta ba ne? Wani hayaƙin masifa da tashin hankali ne take jin yana fitowa ta kunnuwanta da bakinta har ma da hancinta. Wuta ce take ci a zuciyoyinsu sosai. saboda tararin da ke tashi a jikinsu da ke wata irin rawa. A zafafai da ba ta ganin ko gabanta ta yunƙura za ta je ta shaƙi amal. Don kuwa idan har uwarta idan naira ce wadda aka saka mata sunanta, saboda ita wallahi sai ta fasa mata baki don kuwa an ci amanarta. Idanuwanta a rufe suke, ba ta ji ba ta gani. Saboda baƙin ciki mai tsanani na yadda za a ce dadinta ya haɗa zara'a da waɗannan. Bilkisu ce ta rikota da ƙarfi ta jawo da suka fito ba tare da an gansu ba. Janta take yi da ƙarfi ita ma ba ta ji ba ta ganin. Saboda ita ma ga baki ɗaya neman aron hauka take yi. Don kuwa su umma sun ci amanar ta da ‘yarta da suka ce musu maminsa ta rasu. Ta shaida ƙuncinsa da zurfin ƙaunarsa ga maminsa Maryama tsawon shekaru. Sunan Maryama shine ƙurjin zuciyarta, amma sanin ta mace shi ya sa ta danna ƙurjin. Ta goge sa. Ashe tana raye? Me ya nufin su Umman da Hajiya Maryama? Sun san wace ce idan Naira ɗin shine suka barta tana hauka hawan jini da na zuciya su kashe ta? Tana balayin neman kwato mijinta daga hannun karuwai? Rufe ta suka yi suka zo neman sulhu? Idan sulhun ya kai akil ɗinta ga shigowa rayuwar waɗannan karuwar a banza. Idan ya dawo da ƙaunar mamansa cikin ransa yaya za ta yi? Uwar shi ma don ta ga babu kusanci da shakuwa tsakaninsu ne ya sa ba damu ba. amma wannan a tsawon shekarun dama ba ta raye ta shaida irin zurfinta a zuciyarsa bare yanzu tana raye kenan babu ruwansu da ita ta kansu suke yi shine aka ɓoye mata aka taho ba da ita ba bayan ita ma tana da right na a zo da ita tunda ita ce matarsa ta fi iko a kansa akan wannan lamarin mota ta buɗe a zafafe ta jefa mafida da ke jin kamar ta kurma ihu kowa ya zo Shiga motar ta a zafafe ta buga wa sikuriti ɗin wani mungun da ya saka su buɗe mata gate. Da sauri suna mamakin motocin gidan akil Asad yau da suke zarya a gidan. Da mugun sifit ta hau titi tana cewa, mutuwar ƙanzo zan wa kowa, da mai hawan jini da na zuciya kowa ma nasa ya tashi. Mai mutuwa ya yi mai rabon ci gaba da yakin ya wuce. Wayarta ta ɗaga kai tsaye ta saka kiran hafis wanda yake aikin duk wani abu da ta saka sa. Yana ɗaga wayar muryarta a hargitse ta ce, Hafiz ka je babban police station ka ɗauko min motar 'yan sanda su zo gidan idan nera kame za su yi. Ana cin ana dambe da fashe-fashen kaya. Mafi da kuwa 'yan jarida ta ɓoye lambar ta ta kira ita ma ta tura su gidan tana cewa, Su umma zan ga yadda za a yi sulhun yanzu idan ko ta ina mutuncin su da sunansu ya bayyana a gidan idan nera tare da sanin su da ita da ba a son sani. Hafiz ne ya kira ya ba ta tabbacin an isar da saƙonta. Kowanne lokaci folis za su isa gidan. Birki ta ci azafafa tare da yin ribas ta kwana. Ta juya don koyo so take a gaban idonta don kowa ya ɓaci. A yi ɓarnar da za a yi zumunci da alaƙar ta ƙarasa yankewa, kowa ya koma rayuwar da ta fi masa. Idan Naira ta yi nesa da mijinta, babu ruwanta da ita ɗin mamansa ce. Karuwa ta santa, kuma a hakan za ta ci gaba da kallonta. Amal kallon Momin ta yi wadda idanuwanta suka sauya da ƙunci da bakin cikin da ke kwance cikin ranta na shekaru. Riko hannunta ta tana matsawa jikinta ta ce, Momi, Allah ya daɗe da kawar da bakin cikin rayuwarki tare da duk wani kunci. Kar ki damu da tsayawa sakawa kanki damuwar waɗannan halayensu. Ke ce Hajiya Zainab idan Naira ba kya buƙatar ɗaukar raini ko wulaƙancin kowa. ko ma su ɗin suwaye a rayuwarki na tabbatar da ba su da muhimmanci tunda kika rufe shafinsu a rayuwarki wannan da kike magana cikin rashin girmamawa saboda rashin tarbiyyarki da rayuwar da kuka taso ita ɗin yayar uwarki ce uba ɗaya jini ɗaya ne yake yawo a jikinsu sai dai ita nata mai tsafta bai gurɓata da kowane jinin ƙazanta ba ita ɗin jinin momi ce na ji kefa waye ce jininta ce Cikin natsuwa Hajiya Zainab ta katsa Amal din da cewa, Amal ya isa, shekarunta sun wuce amsa duka maganganunki, ki je ciki, sun gama tafiya za su yi aitin da sun gama. Zainab kin nuna tsintacciyar mage ba ta mage, kin nuna har abada halak daban take da haram. Yau ne ce kika tsaya gabana kika ci mutunci na da yarki. Kin nuna mana bambancin tarbiyyar titi zira'ar titi, wacce take da dogon nisan bambanci da tamu rayuwa? don haka ki saka a ran kiki ajiye aƙil har abada rayuwarsa ta wuce ƙanƙantar raɓar inda wannan rayuwar taki take me kike so me maryama ta yi miki bayan alkhairi da zaki saka mata da wannan muguwar sakayyar me yasa kika zaɓi raba ta da ɗanta ba ga ki yar ba an bar ki da ita ba a ki? idan ma mara tsarkin ce idan ma mai tsarkin ce zuciyar hajiya maryama da ta kasa ɗaukar komai ce ta fara ɗauke wuta tana neman kasa bugawa Jiyawa ta ta nufi ƙofa tana cewa, uhm, Umma, ba zan iya ƙara ko sakan ɗaya ba a nan. Ba zan iya shaƙar numfashin gidan nan ba. Zan je na yi da wanda nake da iko a kansa. Idan ni ce na haife su to zai zaɓa tsakanin ni da idan naira da zantarta. Ƙofa ta nufa kai tsaye idanuwanta ba sa gani sosai, saboda zuciyarta kowanne lokaci bugawa za ta iya yi. Ita kanta umma zuciyarta bugawar take neman yi tana ƙoƙarin dannewa. Hawan jininta kuwa tana ji ya riga da ya hau amma ba za su iya bayyanar da rauni ko tashin hankalinsu a gaban Zainab ba da 'yarta. Dukkaninsu babu mai gani suka tunkari ƙofa suka fice babu mai sassauci a zuci. Hajiya Maryama ce a gaba umman na bayan ta kafa ba kwari Motar su suke ƙoƙarin nufa kawai ba tsammani aka fara ɗaukar su hotuna. Ana jeho musu tambayoyin da suka kusan sumar da Hajiya Maryama. da ta yi mutuwar tsaye cikin mummunan tashin hankalin da bata taba shiga ba. Umma tsabar firgici rudewa ta tana neman faɗuwa cikin tashin hankali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me ya haka? Mai Zainab take nufi da hakan? Tozarci mafi muni ne ta sa a yi musu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kasa magana Hajiya Maryama ta saboda numfashinta da ke ƙoƙarin ɗaukewa. Tana ƙoƙarin kamo sa. amma lamarin ya fi ƙarfin abin da zuciyarta za ta ɗauka. Isowar Bilkisu ne tare da motar 'yan sanda ya sa kallo komawa kansu. Ana sake ɗaukar hotunan da rahoto. Yau dai ga 'yan sanda mota guda a gidan idan Nera. Haka ma ga famulin Aƙil Asad a gidan uwarsa da matarsa da 'yarsa. Kenan dai da gaske akwai alaƙa a tsakaninsa da idan Nera. Isowar Lulu a guje da mota ya sa 'yan sandan dakatawa daga waje suna jiran isowarsa. don kuwa ba su ɗauka gidan idon naira ɗin ne da gaske ba suka zo. Babu ɓata lokaci kallon su kawai ya ce wa barista Salahuddin ya ji da matsalar. Ciki da sauri yana mamakin abin da yake faruwa. Bilkisu kuwa haukace take cewa 'yan sandan su shiga su kama idan naira. Saboda ita da 'yarta sun zaga iyayen mijinta tare da cin zarafin su, Umma bata taɓa jin tatsun haɗa zara'a da mai suna ma Bilkisu ba bare wannan da take gabanta a yanzu. Allah tsine ya wannan Bilkisu da Allah ya ta <laughs> mahaukaciya wannan ya an yi mahaukaciyar asararra tsararra ce ta kira 'yan sanda da jarida su ta yi wa mummunan tonan asiri da tozartawa ba idan nera ba yau ta yi musu abin da ma ya fi wanda aka yi wa musu <laughs> daga ciki ba tare da kowa ya sani ba Yau Bilkisu ta ja musu abin kunyar da suka yi ta gujewa shekara da shekaru na ɓoye alaƙarsu da Zainab idan Naira da ba sa ƙaunar ko da wasa wani ya san alaƙarsu da ita. Hajiya Maryama kasa ɗago kai ta yi, sai dai ta ji muryar Aƙil Asad a kanta yana kiran sunanta a hankali, cikin kulawa da damuwa mai tsanani. Daga hakan ta daina jin komai sai numfashinta da ke gizga yana neman ɗaukewa. taki ta yanke jiki ta faɗi. Bilkisu da bata san ta ina Aƙil Asar ya sauka ya ɓullo ba sai ganinsa suka yi a gabansu. Somewa ta kusan yi tsabar firgita da tashin hankali sabo. Mufi da hannu ta ɗora a kai tana neman kurma ihu amma ta kasa. Umma da ta ga ‘yarta a jikin Aƙil rai hannun Allah ita ma sarewa ƙafafuwan take neman yi. Sai da an kulluli ya riƙo ta aka saka su mota da gudu aka yi asibiti da su. Securities ne suka ko. To mata, kuna magana da Hajiya Mira. mai kayan mata, don Allah don annabi mata, na zo muku da wani magani. Ina macen da ba ta da kwanciyar hankali take cikin matsala a cikin gidan aurenta. Ina macen da ta zama bora kishiya ta hana ta zaman lafiya ita da mijinta. Ina macen da dangin miji suka hana ta kwanciyar hankali da ita da mijinta. Wannan maganin da kuke gani rantsatsen magani ne mai cike da sirrika na mallaka iri daban-daban. Don Allah don annabi, ban yarda mace da ta san tana zaman lafiya da mijinta ta yi amfani da wannan maganin ba. Wannan maganin an kawo shi ne domin mace da take cikin matsala take fuskantar barazana a cikin gidan aurenta. Wannan maganin na matan da suka rasa gane kan mazajensu ne, ko kuma matan da mazajensu suke neman matan waje. don Allah idan har kin san kina fuskantar wata matsala a gidan aurenki, ki jarraba wannan maganin. Wannan mallaka da kuke gani, mallaka ce mai sirinji. Ba a sa ta da hannu, ba a sa ta da hannu, da sirinji ake matsa ta. Ko kuma ki zuba ta a leda, ki matsa a gabanki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan mallakar, in ba ku ƙaramin misali, mallaka ce da take da mahaɗi iri daban-daban. duk macen da ta yi amfani da wannan mallakar ta cutar da mijinta ban yafe mata ba domin muna kawo muku wannan mallakokin ne domin ku samu waraka da samun kwanciyar hankali a gidajen aurenku ba don cuta ko kuma zamba ba ina macen da namiji ya cuce ta ya kuma yaudare ta ya sadu da ita kuma ya ƙi aurenta to don Allah ta yi amfani da wannan mallakar mai sirinjin ta matsa a gabanta ta haɗu da shi sau ɗaya kawai cak daga ranar kuma ta yi blocking ɗinsa ta kashe wayarta in ta ga dama ta bar garin babu zaune babu tsaye babu kwanciyar hankali sai ya nemo ki kuma sannan sai ya aure ki to haka zalika mace da take cikin tashin hankali take da bakar kishiya take da dangin miji wanda suka tsangwame ta don Allah ta yi amfani da wannan mallakar sirinjin kuma wannan mallakar mai sirinjin ba wai mallaka ce wanda idan kika yi amfani da ita sau ɗaya tak shikenan ta gama aikinta mallaka ce da sai ta yi shekara goma a jikinki kuma ba ta da makari sai dai idan ke kika karya abinki ta hanyar yi wa mijinki wulaƙanci ko kuma bin hanyar da bata dace ba shi yasa na ce muku wannan mallakar sirinjin na wanda suke cikin tashin hankali ne masu baƙar kishiya annami wanda suke hana su zaman lafiya da mazajensu idan har ƙauna nuna kulawa ki zama matar so kuma mowa a wajen mijinki, to ki yi amfani da wannan mallakar sirinjin domin ita ce kankat. Wasu sirrikan ma ba za su faɗa a nan ba. Sannan kuma ita wannan mallakar sirinjin ba a samunta a kasuwa, a wajena kaɗai ake iya samunta. Ga masu buƙatar wannan mallakar sirinjin, za su iya tuntuɓa ta ta nambar wayata, wato 081 42 80 0199. sifili takwas ɗaya huɗu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ko kuma 070 68 55 8096 wato sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida. Ga mutanen Saudiya za ku iya samun wannan mallakar akan wannan nambar 0597 343849 wato, sifili biyar tara bakwai uku hudu uku takwas hudu tara. Ga mutanen Amerika, Germany, US da sauran ƙasashen da ba Najeriya ba, za su yi mana magana ta WhatsApp a kan wannan nombar. 081 42 80 0199.